sa'an da Allah yake halittan komai da komai, ya hallace ruhohai, sai ya ba su suna mala'iku, saboda wani lokaci za a gansu wani lokaci kuma ba a ganinsu. Ya hallace su ne su yi masa bauta da sujada, ka'an nan wa'yansu daga cikinsu suka ki su yi mishi sujada, sai suka yi wa Allah tawaye. wayannan mala'iku wanda suka kise masa sujada su yake kira aljanu suka shigo duniya tare da shugabansu wanda ake kira Shaiɗan, wata wanda aka fi sani da Iblis. Ko da Allah ya halicci ɗan Adam, ya halicce shi ne saboda ya masa sujada, amma Shaiɗan da aljanunsa ba abin da suke yi sai dai su ƙara rudar da mutum ga Allah mahallacinsu. Da Allah ya gan haka, sai ya yi alkawari nan take, ya ce lallai ranar tashin kiyama zai kama shaiɗan da aljanunsa ya ɗaure su, ya jefa su cikin tafkin wuta, watan wutan da ke ci har abada.